yanzu haka dai dambuwar tsige gwamnan jihar adama murtala yako da mataimakinsa balajan gilari ya dau wani sabon salo inda a wannan litinin babban kotun jihar ta yi fatali da bukatar da 'yan majalisar suka shigar na nema da ba su damar mika wa gwamnan da mataimakinsa takardar tuhumar tsigiya koda ko ta kafofin yada labarai ne a zaman kotun mukaddashin chief jojin jihar adamawan justice ambrose mamadi ya yi fatali da bukatar 'yan majalisar inda ya ce hakan ya saba doka inda ya kafa hujja da hukuncin kotun koli a shari'a inokoji da kuma adeleke to sai dai kuma 'yan mintuna kaɗan bayan hukuncin kotun sai tara daga cikin 'yan majalisar dokokin jihar tare da mataimakin kakakin majalisar mr komatu lauri suka yi wani zaman gaggawa da nan take ma suka umarci a kawo majalisar mr francis gabsiso da ya mika takardar tuhumar tsigewar ta kafofin yada labarai don sanarwa Their orders, responsibilities, and duties misconduct or gross misconduct against the governor and the deputy governor in two national days. And further, made an announcement in respect of this of gross misconduct the governor and the deputy governor on the Nigerian wannan dambarwa dai ya jawo cece kuce inda masana hakan shari'a da na majalisa ke gani akwai abun dubawa barista sanda wigira lauya mai zaman kansa ya ce fa akwai ayan tambaya ma ga matakin da 'yan majalisar suka ɗauka ya kamata a ce dama za ku rubuta wasiƙa ma gwamna ne za ku yi adiresin shine kuke tuhuma ya yi laifi ba sifika ba asali duk wannan abubuwa rashin ilimi ne ana kawo mutanen da bai kamata ba su shiga majalisa mutanen da ba su san hagu su da daman su ba sannan kuma a zo a ce za su yi wa jama'a abun da ya kamata kaga ba za a yi ba a akuya ba ta fara rago ba wai magana eh, hakkin talakawa ba ne yakin nan ba na talaka ba ne kawai dai suna yi ne don sun nemi wani bukatan su ba su samu biyan bukatan su ba kawai suka shiga faɗa fisa billahi ba yau ba ne ya kamata a yi faɗan nan in dai gaskiya ake yi yau suka san cewa shekara biyu yau ba a biya ma'aikata ba abin da suke magana magana kai kuɗin da aka ce an cinye shekara nawa ne kaga abun da muke faɗi kenan fi sabilillahi ina da hurumin yin wannan abun amma kuma akwai akwai murnaburci a cikin yi din shi ko honorable Ibrahim Baffa Waziri wani tsawon dan majalisar dokokin jihar Adamawan cewa yayi yi eh a gaskiya fi sabilillahi so ya tsalle don a majalisa da yau ne ya kamata ce za a je neme su a basu takarda don sun zanna ranar laraba majalisa ta ce a yi kuduri an yi guduri yau an zo an zanna ya kamata yau ne za a amince da zaman da aka yi ranar laraba to ba amince da zaman da aka yi ranar laraba suka tashi suka je neman gwamna ko mataimakin gwamna su ba da takarda sannan kuma shi clark yana yana yana yana sauri ya fi ya fi su ma sauri na ke tsammani don bai kamata yi sauri je kotu ne cewa ya je yana rantsuwa a kotu cewa ya neme su bai su ba duk kudirin da kiyalansa bai cika guduri ba tukuna da zai jira sai an zanna yau rahotanni dana na nuni da cewa biyo bayan shiga tsakani da wasu manyan jihar suka yi da kuma wasu sarakunan arewa tuni wasu 'yan majalisar da ada ke cikin masu neman tsigewar suka bayyana aniyar su na janyewa wanda lokaci ne kawai ke iya tabbatar da hakan Ibrahim abdullahi zezo sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya